هو الذي ارسل bilhuda بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Allah shi ne wanda ya aiko da manzansa Muhammad da bayani bayyananne da addinin gaskiya wanda shi ne addinin musulunci domin ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai waɗanda suka saba masa gaba ɗaya kuma haƙiƙa Allah ya shaida hakan Allah kuma ya isa shaida akan komai.